الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم مساء البركة إنا واكينا وسيتي لكوبة كدايا لجن صورا الله سبحانه وتعالى wa صورا الله shine hanya mafi girma domin dacewa duniya da kuma lahira yan wa musulmai ayyukan sabo wanda mutane suke aikatawa dare da rana da kuma zunubai suna da tasiri wajen rushe faruwar ɗaiɗaiki daga cikinmu da kuma rushewar rayuwar al'umma magabaki daya domin abin da ke sa rayuwar duniya da rayuwar lahira ga baki ɗaya su daidaita su yi kyau shine yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsayuwa wajen kiyaye umarnin Allah da na manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma takaituwa akan abin da shari'a ta musulunci ta takaitar da bayi a kai. duk wani karkata ko ƙetare iyaka ko kuma ban son rai ko bibiyar sha'awoyi irin na shaidan da mutum zai yi wannan yana da tasiri sosai wajen abin da zai rusa rayuwar mutum ya rusa rayuwar iyalinsa ya rusa rayuwar danginsa kai ya rusa ma rayuwar al'ummar da yake rayuwa a cikinta baki daya yaƙi mafi girma da ke ƙoƙarin cin gidajen musulmi a yau ma'ana farmaki mafi girma da ake kokarin cin gidajen musulmai yaƙi da shi a wannan zamani da muke ciki a yau wato shi ne wannan kafa ta intanet da kuke gani yan musulmai daga cikinta mafi hatsari kuma shi ne wani abu yana nan da ake kira kwanan nan tiktok yake ko menene tana yiwa watakila da yawa daga cikinku sun fi nima labari akan wannan abin amma ni wa'yansu yan uwa sun nuna mun kaɗan daga cikin hatsari da ke cikin wannan abin kuma wannan abin shi ya ja hankalina akan in sauke nauyin da ke kaina na jan hankalinmu akan wannan hatsarin saboda ne saboda aƙibarsa ba ta da kyau akan rayuwarmu da rayuwar matanmu da na 'ya'yanmu da ma na al'ummar da muke rayuwa a cikin ta baki daya saboda wannan kafar duk wani abin da kuka sani na tsiraici duk wani abin da kuka sani na lalata da bai dace a ganshi a ga musulmi ba ko musulma to in kun duba za ku ga wannan ita ce kasuwa mafi girma don tallata waɗannan abubuwa a wannan lokaci da muke ciki a yanzu karuwanci da lalata yanzu ba da buƙatar mace ta kama ɗaki ta ajiye kujera bakin kofar ɗaki babu bukatar wannan yanzu ga kasuwa nan ta duniya da aka bude wanda za ki shiga daga ƙuryar ɗakin ki ko in ki daga ƙuryar ɗakin ta kai kana ganin cewar kana da mata ko kana ganin cewar kana da ɗaya ashe ta zama maka malalaciya a ƙuryar gidanka amma baka sani ba kuma duka saboda dalilin waɗannan abubuwa dukkan wani abin da kuka sani na lalata da alfahsha wallahi cikin waɗannan abubuwan ake samun su sannan duk wata lalatar da kuka san al'ummar duniya na fama da shi a yau na sace-sace na fasikanci da zinace-zinace kai hatta yadda za a yi sata da yadda za a kashe mutum da yadda za a yi wani duk wani aiki da kuka sani na ta'addanci yau a cikin waɗannan kafafen na sadar da zumunta ake tallansu kuma nan duk mai koyon su zai koye su to in har al'ummar musulmi a ko'ina wanda wannan hatsarin waɗanda suka ƙirƙiro shi masu sun yarda da haka kuma abin ya zan musu kalubale yau mu al'ummar musulmi yadda muke sakin wayoyi a hannun 'ya'yanmu da matanmu su yi abin da suka ga dama wallahi waɗanda suka kirkiro waɗannan ababen ba sa yarda da wannan saboda ne saboda sun san sharrin da ke cikin shi sun san irin ajiyar bala'in da suka yi a cikin waɗannan abubuwa amma mu da muke ɗaukan su wayewa mu da muke ɗaukan waɗannan abubuwan ci gaba mu da muke ganin cewar gata ce ka saki wannan abin a hannun matanka da 'ya'yanka za ka she muke ganin ma an ba mu mallaka musu shi ba kamar ma ba mu isa ba a hakan al'ummar mu take ta rushewa amma ba mu sani ba a hakan al'ummar mu take ta lalacewa amma ba mu sani ba kunya na ɗaya daga cikin matsi girman rafsa na imani da ke saita rayuwar musulmi ya san girman kansa ya san girman wanda ba shi ba ya tausaya wa kansa ya tausaya wa wani wanda ba shi ba amma a duk lokacin da kunya ta ƙaura daga zuciyar ɗan adam to komai yana iya aikatawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi yake cewa yana daga irin abin da mutane suka gada na maganganun annabawan farko yake idza lam tastahi fasna ma idan har baka da kunya in har baki da kunya in har ba ku da kunya to ku aikata abin da kuka ga dama ashe abin da ke hana mutum yayi abin da ya ga dama abin da ke hana mutum yayi abin da ransa yake so ko da ba daidai ba ne shine in yana da kunya ita kuma kunya reshe ce daga cikin rassa na imani to mafi girman abin da waɗannan kafafen suke rusawa shine kunya yau an wayi gari inda ku dubi ɗabi'un mata a cikin gidajen aure ku dubi ɗabi'un ‘ya'yanmu yau yanzu in kana da ɗaɗan shekara ɗaya a duniya wallahi in ka mika masa waya ya san abin da zai da ita kai inda kai babansa baka san yadda za ka yi ka shiga ba wallahi ɗanka ya san yadda zai shiga wannan abin ku duba wannan bala'i yaro jariri goye a bayan mahaifiyarsa in ka ba ka waya za ga ya fara haka wai ya san abin da yake nema a ciki kuma kana leƙawa ka duba ina zai shiga galeri zai shiga saboda a ina a cikin galeri ake samun fotuna a cikin galeri ake samun bidiyo iri daban-daban ku duba kwakwalwarsa hatta san a ina zai samu shari a cikin wayan ummansa ko a cikin wayar babansa da yawa daga cikin waɗanda suka tsunduma cikin wannan abin 'ya'yan musulmai mazansu da matansu matakansu da tsaffinsu babu ruwansu da natijar waɗannan abubuwan da kuma sharri da bala'insu a cikin addininsu ko rayuwarsu babu ruwansu da tasirin wannan abin a cikin mustaqbalkinsu ma'anar mustaqbalkinsu rayuwarsu ta gaba wai a nan gaba ka duba yanzu uwa za ta ɗauki wayanta ta tsawara kanta ta ɗauki kanta foto a sirara ko kuma tana rawa rawan kuma irin na batsa shi ta saki a wannan kafa kuma musulma ce fa an ma tsanta ba kya tunani ba yanzu ba idan kina ganin a yanzu budurwa ce ke baki aure ba ko kina ganin cewar in ma kin yi auren amma ai karama ce ke ne kananan shekaru baki tuna umman ki ba ta yi zama kaman ki amma ya take yau baki tuna kakar ki ba ta yi zama kaman ki wataƙila a lokacin tana kaman ki ta bi ki kyau haka in ma kai namijin ne in a yanzu kana ganin ai ba ruwanka da kowa za ka yi abin da ka ga dama ba ka tunanin cewar shekaru masu zuwa nan gaba ka zama uba ko ka zama kaka ka yi tunani a wannan lokacin bayan har ka riga kai kayi rakoshe wannan abin da ka taɓa aikawa shekara goma sha biyar ishirin da suka wuce yau shi gashi nan yana yawo shi ɗanka ya gani ce ‘yarka ta gani ce jikanka ya gani babansa ne bayan shekara 20 ko 25 ko 35 yake wannan lalata kai tana yiwa a daidai wannan lokaci shi wannan ɗan naka ko ‘yar naka ko jikan naka Allah ya shirya da shi ya zama mutumin kirki wanda ana alfahari da shi a cikin rayuwa ce a gani shi a ce ai baban shi ne ce a ce ai ummansa ne ce a ce ai kakansa ne wani alhaki kake tunanin ka ɗauka wa kanka da wannan don haka waɗanda suke waɗannan lalatan da waɗannan abubuwan ba sa tunanin wannan abin da zai iya zuwa nan gaba kuma al'ummar mu dai kamata mu tashi da baki ɗayan mu mu yaƙi wannan mummunar ɗabi'a kai akwai kasashen da na ji labari ba kasashen musulmai ba ne amma sun rufe waɗannan kafafen a kasashen su wannan tiktok cin wallahi na ji labarin ba na rike da kafashen amma na ji labarin akwai kafashen da suka haramta shi ma a kafashen su saboda ne saboda tasirin da suka ga yake yi wajen lalata tarbiyya da kuma ɗabi'un al'ummarsu akwai abin da larabawa suke ce ma a tafkiru fil awaqib ma'ana duk abin da kullum kake ciki yanzu ka rika tunani akan consequences daga baya ba yau ba wani zai biyo baya akwai abinci da yawa da ake ci akan halshe daɗi ne da su amma mutum shi ya nisance su ya hana mu kansa cin su don ne don abin da za su haifar masa bayan ya ci ko ya sha amma a lokacin cin daɗi suke da shi wajen ci to haka ne duk abin da ya shigo mana cikin rayuwarmu ya shigo cikin al'ummarmu mas'uliya ne tun daga kan magabata maku hukunta har a zo a kan masu ba da shawarwari daga cikin dattizawa kai har a zo ga uwaye da duk wani mai faɗa a cikin wannan al'ummar na daga cikin mas'uliyya a ah, ba ku kula da dukiyar al'umma ita ka aiki mas'uliyya ba a'a yana cikin mas'uliyya ku kula da tarbiyya da addini da abin da zai gyara rayuwar al'ummar da kuke shugabanci da abin da zai lalata rayuwarsu amma in ba ruwanku da wannan to kun yi sakaki da wani kaso na amanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora muku haka idan ku mahaifa ne kana da 'ya'ya kai da matarka matsoliyar ku ba shine gatan da za ku sa 'ya'yanku ciki ba ku ba su abinci mai kyau su ci ku ba su wurin kwanciya mai kyau su kwanta ku ba su sutura irin na gadara da alfahari su sa don su bambamta da 'ya'yan kowa a cikin rayuwa wannan ba ita kaɗai kadija ta dole ku kula da addininsu ku kula da tarbiyyarsu ku kula da inda suke shiga da inda suke fita ku kula da abin da zai gyara rayuwarsu bayan ba ku haka ku kiyaye musu abin da zai lalata rayuwarsu kai a gaban ku da ma bayan ba ku wannan duka yana daga cikin nauyin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa namiji makiyayi ne a cikin iyalan gidansa kuma shi abin tambaya ne gobe kiyama a kan wannan nauyin da allah ya ɗora masa haka mace macayiya ce a cikin gidan mijinta kuma ita ma macayiya ce game da abin da Allah ya bata kiwo a gidan mijinta farkon hadisi shi annabi ya fara da shugaba yace shugaba macayi ne akan al'ummar da Allah ya bashi jagoranci kuma ran tashin alkiyama Allah zai tsayar da shi ya tambaye shi akan wannan nauyin ba akan dukiyarsu kadai ba a ba akan a'a akan har addinin su da tarbiyyar su duk wanda ya lalace ya zama barawo shi Allah ya tambaye shi duk wanda ya lalace ya zama mashayi shi Allah ya tambaye shi duk wanda ya lalace ya zama dan ta'adda shi Allah ya tambaye shi yaya aka yi na baka kiwon wani ya lalace ya zama abin da ya zama kuma shi an ba Allah amsa kar mu mance da faɗan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wai ɗan adam alam ya alam bi anna Allah yara duk abin da kake yi wai ka manta ne cewar Allah yana ganin ka haka kar mu manta a ƙarshen aya ta farkon suratun nisa'i Allah madaukakin sarki yace ku sani Allah fa mai tsaro ne akan ku duk abin da kuke yi to fa Allah yana ganin ku kuma Allah yana jin ku kar ka zutan cewa a ah, ka ta da wayar ka can ai ba mai ganin ka don haka ka ɗauka dauka abin da kake so ka yaɗa abin da kake so ba ruwanka da tunanin tasirin wannan abin ko akan ka ko akan iyalanka ko akan iyalan wani ma wanda ba kai ba kai ma akan al'umma gabaki daya mutum ɗaya zai aika wata barna barnan nan zaki tasiri akan al'umma gabaki daya duk lalata al'amarin su kuma duk alhaki yana a kanka shi da yake shine mafari don haka Allah yake shi ne tsaro ne mai gani ne kuma mai ji ne akan mu yau saboda waɗannan kafafen da muke magana a kai aure nawa suka rabu aure nawa suka rabu don duk mutumin kirki dai mutumin kirki idan aka yi rashin sa'a in namiji ne shi ya samu macen da take da mummunar ɗabi'a a cikin waɗannan kafafen wallahi dai ran da ya sani zai ɗauki mummunan mataki a kanta domin da bai amince ba haka duk matar da ta san ciwon kanta matar da take tsoron Allah wadda ta yi aure ne don aure ya zama mata dalilin tsira a gobe kiyama ka tabbatar da cewar mijinta malalaci ne mai lalata a irin waɗannan kafafen ba za ta yarda ba ita ba da haka kenan dalilin wannan abun aure nawa suka rabu maza nawa ne suka rabu da matansu kai mata nawa ta dalilin kafafen sada zumunta suke haɗuwa da waɗansu mahimmatan mazaje fasikai wanda wannan yake zama dalilin lalacewar matar aure a ɗakin mijinta koke-koke ba ya da iyaka wallahi wanda ke zuwa mana a matsayinmu na almajirai duk saboda irin wannan abin namiji ya kira ka yana kuka malam ina da matsala ne matsala na na gano cewar matata tana da alaka da wani namiji ta hanyar kafafen sadar da zumunta kuma a ɗakin aure wannan zai faru ko ita matar ta gano cewar mijinta ya fada cikin irin wannan tarko aure nawa suka lalace da sababin irin wa'annan abubuwa kan in ma auren ba su dace ba saboda Allah bai bayyana abin da ake ciki ba ya'ya nawa su ta lalace suka gurɓace ta dalilin wa'annan abubuwa a ƙarshe kiran da nake mana shine mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kamin mu mutu na farko kenan kai in ma ba mutuwa ba wallahi mu tuba mu nisanci waɗansu abubuwa tun kamin mu kunyata domin akidar waɗannan abubuwan banda sabo da zunubin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa ka duba yau kai mai daraja ne in yau kai mai mutunci ne yau in kai uba ne kamar yadda na faɗa ko kuma kai ke uwa ce kai nawa aka yi mutum mai daraja mai suna mai faɗa a ji amma saboda yar kankanuwar tallan lafiya akan waɗannan abubuwan shi zama siyan mansiya ke zama nufiyan mansiya yana bayyana wani ne wani ne kuma ana ganin sa mai daraja ne ana ganin sa mai mutunci ne da ganin shi kenan mutuncin sa ya zube sunan sa ya dushe kuma kai shi kansa ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi shi kansa ba zai so zama cikin mutane ba ba zai so cuɗanya da mutane ba saboda ne abin da ya san mutane sun sani game da shi rayuwa shi ce masa kunci wai nan tun a duniya kenan to ina ga tonon asiri na gaban Allah subhanahu ta'ala sannan mu kula da tarbiyyar gidajenmu mu kula da tarbiyyar matanmu da 'ya'yanmu sannan mas'uliyya ce nauyi ne akan hukuma kamar yadda na ce tarbiyya ba nauyi ne na uwaye kawai ba a'a tarbiyya iri biyu ne akwai irin wanda ake lallashi wannan kike tarbiyya ta uwaye da za su ja a jiki su lallashe shi su nuna mashi wannan abin alkhairi ne wannan abin shari ne akwai tarbiyya kuma irin ta doka tarbiyya ta doka abin nan ba ya da kyau kuma ba mu yarda da shi cikin al'ummar mu ba kuma doka ne kana da zaɓi ba ka da zaɓi kana so ko ba ka so dole ka bashi, saboda barin shi doka ne idan kuma nayi ne a'a yin sa ba zaɓin kanka ba ne don shi an yi shi al'ummar mu za ta gyaru da haka kana so ka yi shi ba ka so ka yi shi yinsa ya zama dole saboda yinsa doka ne idan ba irin wannan a cikin matakai na tarbiyyar al'ummar ku to ba yadda za a yi al'ummar ku ta gyaru kuma ku tsaya ku dubi irin inshiqaq tunda al'ummar mu take ta fadawa a ciki ya'ya suna ta lalacewa mata suna ta lalacewa kuma saboda ne duk a dalilin waɗannan kafafen ba ka in ba a saita al'amuran ba yan uwaye ba su kama ligizamin 'ya'yansu da na matansu ba sannan mu masu hankalinmu in ma ba mu da wanda zai iya kama mu ya jawo mu in ba mu ji tsoron Allah ba subhanahu wa ta'ala duk abin da muka ga dama yi za mu yi to addinin mu zai lalace kuma mutuncin mu zai zube al'ummar mu kuma za ta rushe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ɗabi'unmu da halayenmu dukkan wata ɗabi'a kyaukyawa muna roƙon Allah ya shiryar da mu da iyalanmu da matanmu da 'ya'yanmu ga baki da a kanta duk wata mummunar tarbiyya wadda take iya lalata mu ta lalata tarbiyyar zuriyarmu da iyalanmu da ma na al'ummar mu gabaki ɗaya Allah ya ba mu ikon nisantar su ba zan rufe wannan hutubar ba ban tuna wani dan uwa Allah ya masa albarka kuma wannan ita ce dama ta mai masa addu'a wani dan uwa da ya zo ya sabunta tantin wannan masallacin Allah ya saka masa da alkhairi dan uwa ne ya zo ya kawo ma'aikatansa da komai da komai ya shawarce mu yace ina so in saki tantin wannan masallaci kuma kun gani gashi kaɗan ya saura in ba don sallar juma'an nan ba yanzu haka ana watsewa za ta ci gaba da aikin don su kammala abin da ya saura haka wannan dan uwa muna roƙon Allah Allah ya san shi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya mazuriyarsa albarka Allah ya sa albarka kuma a cikin dukiyarsa da ta jingi kuma yanda ya haskaka wannan ɗakin na Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kabarinsa bayan mutuwarsa da duk waɗanda suke sadaukar da kansu da dukiyarsa da komai nasu domin hidima wa ɗakunan Allah da waɗanda suke tsaye tsayin daka da ƙarfinsu kullum don kula da tsabtar wannan masallacin da kula da tsarin wannan masallacin da tsaro ma a cikin fili na dukiyoyin mutanen da suka zo wajen sallah Allah ya da mu da su duka mai tarayya a cikin wannan ladan yau malayan fa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله